وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة ملساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مبلغة لكينا تكينغ بوشي أجار بوشي أولا يمتي نالي تنم yau muna sha bakwai ga ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha takwas ga watan hudu miladiya ta 2022 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surat hajji inda za mu tashi kan aya ta 18 kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muke da su wanda yana tambaya ne akan wato bashin wutar lantarki za a kirga shi cikin bashin da ake bin mamaci ko kuma yana kan gida ne to ban gane gida ba shi gida gida da ruwansa gida shi yake cin bashi ba masu gidan ba da Allah ce wasu alil qaryatan lati كنا فيها والإيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون القرية دا أكتي أتبيع القرية قال ما سكتي أنا نفهم متانين القرية أكتي جدا أنا نفهم متانين جدا mai gida kuma shine daman mai kula da gidansa warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi saboda ka shine abin tambaya mun ce bashi yana kan shi mai gida. menene hukuncin namiji ya yi kitso a musulunci kitso al'ada ce a wasu al'ummomin maza suna kitso a wasu al'ummomin maza da mata suna kitso wasu al'ummomin kuma mata da suke maza ba sai ga al'adar da mutanen su su da matansu suke kitso kaga wannan babu matsala don namiji ya yi kitse gashin kansa saboda a al'adar babu bambanci tsakanin namiji da mace kamar larabawa sukan namiji yakan kitse gashin kansa yadda zai mai da shi abinan guda uku ko guda hudu ko wani abu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yakan yi haka kaga wannan al'adar laraba haka ta gudana amma mu al'adar mu mace ke fito namiji baya yi a wasu al'adun maza suna daura zani mata suna sa riga a wasu wuraren kuma mata ne suke daura zani maza su sa riga to kaga idan aka ce al'adar maza suna sa zani kaga dan sun sa zani ba za a samu matsala ba mutanen yaman mutanen malaysia Russia, za ga duk suna daura zani mazansu suna daura zani kaga dan an ga namiji da zani babu wani abu shugaban kasar ma za a gashi da zaninsa yana yawa amma anan in ka daura zani ka zama ɗan daudu to shi al'urf game da malamai suke ce al'adatu muhakkama ana kafa hujja da al'adar mutane wajen tantance hukunci a nan idan kai kitso to kaga ka kwaikwayi mata Saura ka shiga cikin waɗanda annabi ya tsinewa al-mutashabbihin al-rijal al-mutashabbihin bin nisa waɗanda suke kwaikwayon mata kamar mutum ya rika ɗaura zani yana yau, kaga ba wanda zai halatta masa yin wannan ce ai annabi ma ya ɗaura zani saboda haka akwai bambancin al'ada to kuma hatta a yanzu su kansu a cikin al'ummar larabawan mutanen kwarai ba sa yin kitsa a yanzu a yanzu in ka ga mai kitso a kai da larabe ya yi kitso to ko dai ba musulmi ba ne kamar irin a gibdawa na egypt za a su da kitso asali ma ba laraban ba ne ko kuma ka samu wani lalatacce ne to sai shi sa hatta su malaman yanzu ba sa fatawa da halaccin namiji ya kitso duk da cewa a al'adar su ta can baya suna yin kitsa amma saboda yanzu kitsan ya zama ya zama al'adar wasu ne waɗanda ba ba mutanen kirki ba ko ba a san mutum ya jefa kansa gurin da za a ga tuhumarsa da zara aka ganka da wannan kitsan an ga wani lalatacci to mu a yanzu abin biyu ya hada na farko dai ba ɗabi'a ba ce ta ɗa namiji a cikinmu wannan kaɗai ya isa ya sa abin ya zama abin hanawa sannan na biyu kuma mutumin kirki mutumin kwarai ba a ganshi da kitso ba yawanci in ka ga wani ɗin kitso wani shashasha ne wasu masu kwaikwayon bakaken amirkawa don ko amirka ma bakaken ne suke wannan wanda aka haramta musu karatu aka haramta musu ilimi suka zama 'yan shaye-shaye 'yan kaɗe-kaɗe da rere su suke yin wannan kitsa-kitsa to ga wani yana yi anan to su yake kwaikwayo amma ba limamin gwasu yake kwaikwayo ba ba limamin ƙauyen sai ke kwaikwayo ba limamin taɓararru yake kwaikwayo wadda aka baya halatta mai hukuncin ikamar mace shi dole ne abdullahi dan umar yana cewa laisa ala nisa'i azanun wala iqama kamar yadda al-imam al bayhaqi da wani suka ruwaito cewa babu iqama akan maza babu kiran sallah a mata babu kiran sallah akan mata babu ikama akan su ma'ana ba ta zama wajibi akan su ba ba ka ba wajibi bane mace da za sallah sai ta ikama kamar yadda ba wajibi bane idan za su yi sallah mata sai su yi kiran sallah to amma da mace za ta yi za ta yi ikama a sirri ita kadai babu laifi ba laifi ta yi ba wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai Imam shafi'i Imam ahmad Imam malik to in ta yi ikamar asirri babu komai amma dai ba wajibi bane a kanta in ta yi sallah ba ikama ba wani abu shi kansa namiji da zai sallah shi kada bai ikama ba ta sallah shi wace ba sunna ce mai karfi za ka yi sallah kai ikama ko da kai kadai ne amma da mutum zai zo bai ikama bai yi sallah ba a cewa sallar sa ba sallar ana fara yin ta ne daga kabbara harama ake shigar ta kama wannan wani abu ne wajen sallah to sai dai ba a san mutum ya limanci barin ikama in ka limanci barin ikama kuma ka ka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka kyauta wa kanka ba sannan yake cewa shin sai ladan ladan unguwa ya kirawo sallah sannan mutum zai daina ya kira a salatu sannan mutum zai daina ci da sha wajen sahur kenan Allah subhanahu wata'ala ta yi wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai al-fajr ya bayyana gare ku النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجواء إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يؤذن حتى يقال, حتى يقال له أصبحت أصبحت النبي يجي وشكو شا دم بلال يأي كرن سلا قبل كتك ملت يمك لشايشة يوم حسي ابن أم مكتوم يأي كرن سلا برواية يجي سبو لشي ابن أم مكتوم مكاهوني baya kiran sallah har sai an faɗakar da shi cewa asuba ta shiga ma'ana ba wai kawai ma da ganinsa kawai yake hukunci ba har ma sai an samu wasu sun gani sun tabbatar masa cewa asuba ta yi ma'ana alfijir ya fito saboda haka ana kamewa daga barin ci da sha matukar alfijir ya fito sawa'un ka ji kiran sallah ko baka ji kiran sallah ba kiran sallah alama ce da take tabbatar maka cewa alfijir din ya keto kila kana cikin daki kana cikin gurin da ba za ka ga ketowar alfijir ba to menene alamar da za ta tabbatar maka shine ka ji kiran sallah shine ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'azzina ibnu ummi maktum saboda haka waɗanda suke gida wasu ke wani gurin da yake babu wato ba sa hango sararin samaniya da za su ga alfijir keto wasu ko bai keto ba to wannan za su saurari kiran sallah ne kuma duk kiran sallar da ka ji matuƙar dai ka yarda da inda kiran sallah ke fitowa ba wa irin da suke yin kiran sallah ba da cikin dare irin waɗanda suke kware kiran sallah ɗin nan da suka ga dama dai ba su ba ne to shi kenan wannan kiran sallah ya latince ka ba wai lalle sai na ladanin unguwarku ba tunda duk dai garin ɗaya ne alfijar ɗin guda ɗaya ne ba a ce akwai alfijar ɗin unguwarku daban ta wata unguwa kuma daban da zarar ka ji kiran sallah daga ko ina yake na asalatu to shi ke na alama cewa alfijir ya keto sai ka dakata da ci ka dakata da sha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في رب عليهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد alama dai alaran ba yana jin daɗin karatun ne inda bai shi zai ci gaba da yi Allah subhanahu wata'ala ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man ashe baka sani ba cewa lalle Allah waɗanda ke cikin sama da waɗanda ke ƙasa suna masa sujada wa shamsu wal kamaru wal nujumu wal Haka nan, da rana da wata da taurari da duwar wasu da itatuwa da dabbobi wa kasirun minan nasi haka nan da mutane da yawa wa kafirun haqqa alaihi al'azab da yawa kuma daga cikin mutane azaba ta tabbata gare su wa man yuhilillahu duk wanda Allah ya wulaƙanta fa ma lahu min mukrim to ba shi da mai girmama shi inna Allah yaf'alu ma yasha lalle Allah yana aikata abin da ya dama a baya ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana ƙungiyoyi guda shida muminai da yahudawa da sabi'awa da nasara da majusu da waɗanda suka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala shirkan larabawa Allah ya gaya mana cewa zai masu hukunci ranar gobe kiyama kuma duk aikin da suke yi a nan masu kyau da marasa kyau Allah subhanahu wata'ala yana gani to a nan sai ubangiji su bani wata ala yake nuna musu cewa ga wani abin da bai dace a ce an samu saɓani a kansa ba shine ne wa ubangiji su bani wata ala da miƙa wuya gare shi ba sa ganin cewa duk duniya duk halittun da allah su bani wata ala ya a sama da waɗanda ya a ƙasa da manyansu da ƙananansu da rana da wata da taurari da zuwar wasu da dabbobi da tsirrai dukkaninsu suna kaskantar da kansu ga jabarutin Allah subhanahu wata'ala da isassa da tasaitarsa dukkaninsu ababen horewa ne ga kudurar subhanahu wata'ala shi yake juya su yadda ya ga dama yanzu wannan al'amari ba zai zama ya gamsar da su ba ya sa sun yarda su karɓi bautar Allah shi kadai su risana wa ubangiji shi kaɗai? su yarda da rububiyarsa kuma su yadda da uluhiyarsa kamar yadda suka yadda da rububiyarsa shi ne Allah subhanahu wata'ala yake nuna cewa to amma al'amarin ba haka yake ba cikin kaddarar ubangiji da hukuncinsa Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ma wasu wulakanci da tabewa da lalacewa a duniya kuma waɗannan babu wani wanda ya isa ya girmama su ko ya janye musu wannan wulakancin da taɓewar da suke ciki Allah shi kaɗai ne ke da iko na ya ba da ɗaukaka ko kaskanci ga wanda ya ga dama to shi ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala yake bayyana cewa dukkan wani abin da za a bautawa ba ya da amfani ba zai amfanar ba ba zai cutar ba saboda dukkan wani abin da za ka bautawa mai risinawa ne ga ubangiji subhanahu wata'ala yana so ko baya so dukkan wani abin bauta sawa'un dan adam ne ko mala'ika ne ko wata halitta ce a cikin sammai ko wata halitta a ƙasa dukkanin su masu lissana wa Allah ne kuma da haka babu wani wanda ya cancanci a bauta masa ba Allah ba Allah ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard ashe baka sani ba cewa lalle Allah wanda yake cikin waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke ƙasa a nan istifham ne ta tsiriri wato ubangiji su subhanahu wata'ala ba an sa yake bukata daga waɗanda yake wa wannan tambayar ba a yana so ya tabbatar musu da abin da yake ne akwai wannan abin ne abin da yake akwai a ƙasa Abinda duk ka gani a sama da duk abin da yake ƙasa yana yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada wasu kuma suka ce alkhitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana gaya wa dukkan wani mai karatu wanda yake iya fahimtar magana Allah ce alam ta'lam anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man al ard baka sani cewa abinda yake cikin sammai da wanda yake ƙasa duk suna sujjada ga Allah mala'iku duka masu sujjada ne ga ubangiji subhanahu wata'ala haka nan duka sauran halittu da suke bayan ƙasa aljanu da dabbobi da tsuntsaye da dukkan wasu abubuwa da skararru duwar wasu itatuwa duka suna sujjada ga Allah subhanahu wata'ala suna sujjada suna miƙa wuya ga ubangiji subhanahu wata'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa taw'an aw karhan wa zilaluhum bil ghuluwi wal asal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuluwi wal asal ubangiji yace waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duka ga Allah subhanahu wata'ala suke sujjada ɗau'an wa karhan sun so ko sun ki wata da san su ko da kin su bil gudu wa zilaluhum hakanan inuwoyin su ma suna yin sujjada ne ga Allah bil gudu wal asal da safe da kuma marici hakanan ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul nahl yake cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ومن يجي سبحانه وتعالى يتي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ينزب سقاء قوة لإرم أبدا أن لا أهل التابع يتفيأ ظلاله yana baza inuwoyinsa anil yamini wasu shama'ili a dama da hauni sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah wa dakhiruna suna masu ƙasƙantar da kansu gare shi walillahi ya ma fi samawati wa ma ba al min dabbatin kowace dabba a ƙasa abinda yake da kowace dabba kowane abu da yake sama da kowane abu da yake ƙasa daga cikin abin da yake tafiya a bayan ƙasa wal mala'ikatu da mala'iku suna sujjada ne ga Allah subhanahu wata'ala wa hum la yastakbiruna ba sa yi masa girman kai yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su da yake sama da su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da ake umartar su da shi saboda haka dukkan wata halitta ta ubangiji subhanahu wata'ala biyayya ce ga Allah subhanahu wata'ala تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع سمي بقي قبائل سنة تسبيه قريش هكذا والأرض لقتا سنة تسبيه قريش ومن فيهن لوأن تكي تكين سمي لوأن تكي باين قتا duk masu tasbihi ne ga Allah subhanahu wata'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi tare da gode wa ubangijinsa da yi masa kirari walakin la tafqahuna tasbihahu ko ne dai ba ku fahimtar tasbihin da suke yi innahu kana haliman ghafura lalle Allah mai hakuri ne mai gafara Allah ya rufe wannan ayar da hakuri wato yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake da shimfidaddan iko da ba shi da iyaka ya zanto dukkan wani abu da yake sama da ƙasa masu risina wa ubangiji ne subhanahu wata'ala da dukkan wani babban abu wanda dan adam wanda dan adam ya kasa ga ya kasa fahimtar ma hakikanin sirrinsa sama da ƙasa da rana da wata da taurari da duwar wasu duka suna bautawa Allah suna risina masa saboda kai dan adam da kaki bautar Allah subhanahu wata'ala yadda ya umarce ka kake yi masa taurin kai in ba dan hakurin Allah ba to da ba inda zaka je a ce wanda yake da wannan faffadan mulkin ka ja da shi kuma ka kwana lafiya sai Allah mai hakuri shi yasa ce innahu kana haliman ghafura Allah mai hakuri ne ko mai gafara tun ya gama taurin kansa duk randa da yace ya tuba ya Allah ya fi musu Allah ce kana ya fi maka Allah cewa najam wa shajaru ya sujudan da tsirrai masu yaɗo a ƙasa da waɗanda suke bishiyoyi a tsaye dukkansu suna sujada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu Allah ce da rana da wata da taurari da duwar wasu da itatuwa bishiyoyi wadda wabu da dabbobi bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya dunkula zancen ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duka wanda yake sama da wanda yake kasa Allah duk suna yi wa Allah sujjada sai kuma Allah ya ware waɗannan abubuwa su kadai ya ambace su wanda min babu aqsal khasi ala al'am za su shiga cikin man fis samawati wa man fil ard duk da man ana amfani da shi ne lil aqili amma idan an kawo man tana nufin aqil to ghairul aqil ya shiga min babu aula ka dukkan wani abu da yake sama da ƙasa suna suna sujjada ga Allah sai kuma duk da haka sai ya ware waɗannan halittun manya-manya ya ambaci rana da wata da taurari da duwar watsu da bishiyoyi da kuma dabbobi duk Allah ya ambace su daban bayan ya ambaci waɗancan abubuwa bayan ya ambace su a dunkule cikin abin da ke sama da abin da ke ƙasa wannan ubangiji ya yi haka ne don ya ƙara tabbatar maka da kai mai sauraro cewa waɗannan dinnan suna sujjada ga Allah subhanahu ta'ala domin a cikinsu akwai waɗanda aka rika bautawa ma Allah ba waɗanda aka rika bautawa wanda suka bautawa rana ba Allah ba akwai wanda suka bautawa wata ba Allah ba akwai wanda suka bautawa taurari akwai masu bautawa duwatsu akwai kuma masu bautawa bishiyoyi akwai masu bautawa wasu dabbobi sai aka ware waɗannan don a nuna maka cewa waɗannan da wasu suke bautawa ba za su zama alloli ba su ma masu bautar Allah ne subhanahu ta'ala su ma Allah subhanahu ta'ala ya horar da su ne ya hore su ne ga halittunsa domin amfani amma ba waɗanda za a rike su ababen bauta ba kamar yadda Allah ce wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah ce yana daga cikin ayoyinsa manyan dalilai da suke nuna maka samuwar Allah suke nuna maka rububiyar ubangiji subhanahu wata'ala cewa Allah shine ubangijin kowa da komai al-layl wan nahar dare da rana dare da yini washamsu wal kamaru da rana da kuma wata waɗannan duka suna nuna maka cewa akwai Allah ayoyi ne da suke tabbatar maka da samuwar ubangiji subhanahu wata'ala amma ba abin bautawa bane la tasjudu lish Shamsu wala lil-qamar kada ku kuskura ku yi sujjada ga rana ko ku yi wa wata sujjada wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun idan har shi kadai kuke bautawa saboda ka Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta babu wani wanda ya cancanci bauta sai shi domin shi ne mai mahalicin komai da kowa duk wani abu da ka gani duk girmansa da sa halitta ce daga cikin halittun Allah babu wanda ya samar da kansa kuma babu wanda yake da iko da kansa ka ubangiji shi ne mai samarwa shi ne mahalicci kuma shi ne mai iko akan kowa don haka in za ka bauta wa Allah to ka bauta masa shi kadai kada ka hada wani da shi kada ka bauta wa wani daga cikin halittunsa da zumbar cewa wai zai sada ka da Allah ka ce wannan kayan da ba shi ne Allah ba amma dai in ka gabatar masa da wani abu na bauta to shi kuma zai kusantar da kai zuwa ga Allah kamar yadda mushrikai suke cewa game da gumakansu mara abu da illa li ribuna. ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah ba za su kusanta ka da Allah ba sai dai su nesanta ka daga Allah Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu cewa Annabi sallallahu alaihi ya yace da shi lokacin rana ta fadi سيكي تنبير أبو ذر أتدري أين تذهب الشمس كاسن إلى رانان سيكي تفيا أبو ذر يتي الله ورسوله أعلم ألا لمن ذنس ستسني النبي يتي لشي فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم النبي يتي وابو ذر ديما ستنبيع كاسا إن رانا تكي زوا عند يعني تتفادوا يتي الله ورسوله أعلم النبي يتي دشي فإنها تذهب تنا تفيعني حتى يسجد تركشن سنة لم إذني أمت إذني ta sake komawa ta fito daga inda ta saba fitowa ya ce to lokaci ya yi kusa ta yi sujjadar ce ba a karba ba ta nemi izinin a kimata izini a ce da ita ta koma ta inda ta fito a ta sake dawowa maimakon a ga ta hudu ta inda abinda ta saba hudowa ta ga ta dawo ta hudu ta yadda hmm. fatat lo'omin magharibi ha sai ta ta mafadarta Allah ya ce annabi ce wanda ita ce ma'anar fadar Allah wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudu ne zuwa ga matabbatarta zalika taqdirul aziz alim wannan kaddarawa ce ta mabuwayi masani to bangiji ya gaya mana cewa rana da wata da sauran taurari da taurari da duwar watsu da bishiyoyi da komai da komai suna sujjada ga Allah subhanahu wata'ala cewa dukkaninsu bayi ne na ubangiji subhanahu wata'ala dukkaninsu halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya suke yin sujjada su shin sujjada ce irin sujjadar da mutum yake yi ya dora goshinsa a ƙasa goshinsa da hancinsa a ƙasa ko ku a asuya suke sujjada su babu shakka mun yi imani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayar da labari cewa suna sujjada suna ambatan Allah subhanahu wata'ala suna zikiri suna tasbihi wannan kamar yadda ya faɗa mun yi imani duk da ba ma fahimtar ya suke yi walakin la tafqahuna tasbihahu ba kwa gane tasbihin su ko hadisi a cikin musnad imamu Ahmad sanadi Hassan hadisin sahal ibn mu'ad daga babansa mu'az ibn anas al-juhani yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ta gaban wasu mutane sun hau dabbobinsu sun zauna a kansu kamar na zaune a kan kujeru na hira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su irkabuha salimatan wada'uha salimatan wala tattakhiduha لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه النبي صلى الله عليه وسلم آوة وأن متاني فسكي wato hawa kan dabbobinsu su mai da su kamar kujera tsaya suna hira annabi ya ce ku su lafiya lau ku kyale su lafiya lau wato kada ku yi abin da zai cutar da su wala tattakhiruha karasiya kada ku mayar da dabbobinku kamar kujerun zama domin ku yi hira a kasuwanninku ko kuma akan hanyoyinku annabi ya ce farubba markubatin tana yiwa ko akan samu abin hawa abin da ake hawa khairun min rakibiha tafi alkhairi tafi mahayinta alkhairi cewa aksaru zikiran lillahi tabaraka wa ta'ala min ta fi shi yawan ambatan Allah sauraka mutum yana kan abin hawansa abin hawan nan nasa ya fi shi a gurin Allah yana kan abin hawansa abin hawansa ya fi shi ambatan Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura saboda haka dukkan wani abin da ka sani yana ambatan Allah yana tasbihi yana sujjada ga Allah sai dai sujudu kullu shay'in bi hasabi wa ma yahtassu bi kowane abu yana sujjada ne gwargwadon yadda yake mutane suna sujjada ne da ɗora sa a ƙasa hakanan aljanu hakanan mala'iku duk suna yin sujjada ne da ɗora goshin a ƙasa sauran halittu kuma suna sujjada ne yadda ubangiji su wata'ala ya tsara musu su. ba wai za ka ga su wato karya ba su ma sun kai kansu kasa kamar yadda kai kake yi a Allah ce wa najamu wa shajaru ya sujuda annajmu annajmu wato tsirrai da suke tafiya a ƙasa wanda suke bin ƙasa masu yaɗo a kan ƙasa wa shajaru da wanda suke tsaye a kan sandarsu Allah ce ya sujuda ne suna yin sujada ga Allah kai dai kana ga bishiya tsaye Ba baka taɓa ganin sanda ta risina ba amma a wannan yanayin Allah ce tana sujjada hakanan a wakenka da ka shuka da gyadarka da ka shuka suke bin ƙasa ta ma tana sujjada ga Allah inda baka ga sanda ta miƙe tsaye ko ta zauna sai sujjada ba amma Allah ce yasjudani suna sujjada saboda kowanne sujjadar sabi hasabihi mu abinda ake bukata mai imani saboda mahaliccin waɗannan abubuwa ne shi ke ba mu ba wai labari ne na maulan kama ba ta tsuniya ba ce allah da ya yi su shi yake ba mu labari saboda su ma suna da irada irin tasu da ubangiji su bani wata ala ya ba su wacce suke yin abu da irada saboda suna yi allah su bani wata ala ya tabbatar mana da wannan komin imani da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari ya ce ya san wani dutse a makka duk sanda ya zo wucewa ta gabansa tun kafin ya zama annabi yana masa sallama ya ce yanzu haka na san shi annabi sallallahu alaihi wasallama as-sadiqul masduq ne gaskiya ne abin a gaskata shi ba zai faɗa abin da yake ba haka ba duk abin da zai faɗa mana gaskiya yake faɗa mana sauraka ya ba mu labarin cewa akwai wannan ka waɗannan halittu na ubangiji subhanahu wataala suna biyayya ga Allah imamu tabari ibnu jarir tabari alaihi rahmatullah yana cewa sujjadar waɗannan abubuwa shi ta ce inuwarsu da suke bazawa bazuwar inuwarsu kawowar inuwar da janyarta shi ne sujjadarsu haka yake cewa kamar wato ya shiri wannan ma'ana ne daga ayat da muka karanta da cikin suratul nahli Allah ce awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u zilaluhu wa اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون وكذا هو أبو الله أهل التابة يتفيأ ظلاله ينا شنفد إلورسا ينا بز إلورسا dama abin dama da hauni dama da hagu sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah shi to kaga baza irwarsa da janye wata shine sujjadar yadda shi al-Imam tabari yake fahimta wasu suka ce sujjadar ne kaskantar da kansu ga Allah da jayuwarsu ga umarnin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ya ce ah, fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karhan ta ataina qa'i ubangiji da ya halicci sama da ƙasa sai ya ce wa sammai wa lil ardi ya ce wa ƙasa tiya taw'an aw karhan ku zo mini kuna masu biyayya ko kuna masu wato kun kun kun so ko ko kun ki ku zo gare ni qalata ataina qa'iin suka ce mun zo gare ka muna masu da'a saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da da'a wannan da biyayya ga umarnin ubangiji subhanahu wataala da yin da jayuwa yadda ya so su jayu ba tare da gaddama ba ba tare da taurin kai ba wannan shine sujjadar da ake nufi in ji wasu malamai kamar abu ishaq sajjaj abinda yake faɗa na wannan da'ar da suke wa Allah subhanahu wataala biyayyar da suke yi masa cikin irin abin da ya halicce su saboda shi abin da Allah ya halicci bishiya saboda shi ita shi take yi abin da ya halicci dutse saboda shi shi yake yi abin da ya halicci dukkan wasu halittu manya da ke kewaye da kai na ruwa da tsirrai da dabbobi suna gudana ne gwargwadon yadda Allah ya halicce su to wannan ita ce da'ar da suke wa ubangiji kuma wannan ita ce sujjada da Allah yake nufi shi yasa da abin da zai nuna maka sujudu da'a ne in ji abu ishaq az-zajjaj yace da Allah ya zo kan mutane sai ce wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi sujjada da suke sujjada ce ta da'a ta biyayya ba sujjada ce ta an tursasa su ba ba yadda suka iya haka suke a sujjada ce ta suna yi wa Allah biyayya da su da kauna da yadda suke yi masa amma mutane akwai sujjadar da halittar ɗan adam take yi wa ubangiji ba ta ɗa'a ba sujjada ce ta shi mu'abbadun ne ba abidun ba ta shi bawan Allah ne ya ƙi ko ya so shi ne duka gaɓoɓin da Allah ya subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da su suna gudana yadda ubangiji ya halince gaɓoɓin da su ido aikin da Allah ya yi masa asayin shi ne ya gani shine assignment ɗin da Allah ya bashi da haka dan adam ya kiyaso da idan nan zai gani kunne aikin da Allah subhanahu wataala ya dora masa shine ji dan adam ya kiyaso da kunnen nan dai zai ji kafafuwa da su za a yi tafiya hannaye da su za a karba a miƙa a ɗauka da duk sauran hawas da duk sauran gaɓoɓi da Allah ya maka kowace gaɓa aikin da aka ɗora mata shi take kayan cikin ka gaba ɗaya tumbi huhu ko da hanta waye kowanne yana aikin da Allah ya dora masa wannan bauta ce ga Allah sujjada ce suke yi wa ubangiji subhanahu wataala kai dan adam ka ko ka so wannan gabobin haka za su ci gaba da yi baka isa ka canza ba baka isa ka canza aikin wata gaba daga cikin ka ba ka ɗauki aikin wani ka ba wata ka ce yayi kai saboda tawaye da taurin kai da bijirewa tsarin Allah saboda ka ɗauki aikin gani ka ba wa kunne kunne kuma ka ba shi aikin ido eh, ka ba wa kafa aikin hannu hannu ka ba shi aikin kafa ba za ka iya wannan ba mm. ka ƙi kaso duk wani shidanci da mutum zai yi haka dai waɗannan gaɓoɓin za su ta gudana to kaga wannan ya shiga ƙarƙashin alamtar annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard man fil ard din kaga dan adam ya shiga nan amma wannan sujud ne ba na zaɓi ba sujjada ce ba ta ka zaɓa ba shi ne wani hu aslama ban fi samawati wal ardi taw'an wa hannu wa ilayhi yurja'un Allah ce ga ubangiji ne waɗanda ke sama da ƙasa suka mika wuya sun ko sun so to wanda mika wuyar al-istislam ne wanda ɗan adam ba shi da zaɓi a kansa tsarin da kanun ɗin da ubangiji su wata ala ya zuba rayuwarka a kansa dokar da ya sa maka lo ɗin da ya sa maka na halitta to dole a cikinsa haka za ka rayu kana buƙatar ci kana buƙatar sha kana buƙatar bacci kana buƙatar hutu waɗannan tsari ne da ubangiji ya zuba na rayuwarka duk kafircin mutum haka zai ba wanda ya sai canza wannan kanun din wannan lo'in da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara masa halittarsa a bayan ƙasa bai isa ba ta bai ce shi zai bijire wa bacci har abada to ya bijire ko ya ce ya bijire wa ci ko ya bijire wa sha shi wannan tsarin da aka yi masa bai masa ba yadda yake yi wa tsarin dokokin Allah saukakku a littattafansa ce shi ba zai ba alkur'ani ba zai ba sunna ba zai ba dokar Allah ba Allah ya kyale shi amma a wannan dokokin na halitta sunanullahi kauniya bai isa ya bijire masa ba to kaga wala hu aslama man fi samawati wal ardi taw'an aw karha ni kauyar kenan kaso ka kaso dole ka bada haka anan babu wani wanda yake da zaka shi yasa sakamako ba a nan yake ba ba a jingina sakamako da wannan ba a alakanta sakamako da wannan ba a cewa mutum saboda shi ya yi bacci da yawa ya fi samun lada ko ya ci abinci da yawa ya fi lada wanda ya ci kaɗan a duk babu wannan sai ya zanto abin da aka baka zaɓi a cikinsa aka baka dama ka yi ko kakka yi if an aula fa'al a nan ne ake jarraba ka a ga za ka yi biyayyar sai ka samu kyakkyawan sakamako za ka ƙi sai ka samu gunan sakamako a nan jarrabawar ta ce tun daga halittar annabi adam a.s. a halittar da allah ya masa duk ba wani zaɓin ta ciki ba wani abin da yake iya cewa ga yadda yake haka ya gan shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya halicci shi ba da ya sa shi aljanna sai ya ba shi manhaji ya ce wa kula min ha haifu shi tumara wala ba ha hadin shajara ba ta kula min abuwa ku ci dukkan abin da kuke so a wadaci amma kan ku kusanci itaciyar nan sauraka aka ba su if'al wala ta ku ci abin da duk kuke so amma kakku ce itaciyar to a nan ne sakamako yake zama a nan ne mutum yake nuna a biyayyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa malami suka ce su ma waɗannan duka halittu na ubangiji subhanahu wa ta'ala suna da'a ne ga ubangiji biyayya ce suke yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da labarin duwatsu sun ba kasar kulubu kulubu kuma ba da zalika fahiyar kal hijarati أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله التي زكاة يهود سكا موشي سكا كيكشي سكا زمك كمر دوسي أو أشد كوما سنف دوسي سنن كيكشيوا التي وإن من الحجارة ومن دقى تكين دور وطو أقوي وأن الروا يكي أقوى دقى تكين سا دقى تكين دور وطو أقوي وأن لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء wanda yake tsatsagewa ruwa ya fito daga ciki akwai wanda yake faɗowa saboda tsoron Allah saboda ka shi kansa dutse mai tsoron ubangiji ne subhanahu wata'ala law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da a ce alqur'ani aka da a ce dutse aka saukarwa alqur'ani Allah ce la ra'aitahu khashi'an da ka ganshi mai kankan da kai mutasaddian yana tsatsagewa saboda tsoron Allah da jin girman sa walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibal aw qutti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a wato da a ce akwai wani abin karantawa sayyarat bihi aljibalu da za a tafiyar da duwar watsu, a rike duwar watsu da shi aw qutti'at bihi al-ard ko a kakkatsa a kasa da shi a daddatsa tsaka, aw kulliba bihi al ko a sa matattu su yi magana saboda shi da kana hada qur'an da wannan qur'ani ne da muke karantawa wato wannan qur'anin da a ce ubangiji subhanahu wataala ya ga dama to da ya saukar da shi ga duwatsu duwatsun nan za su gagargaje saboda tsoron Allah saboda khashiyati bi khashiyati Allah saboda haka cikin girmama Allah da biyayya suke yi wa Allah subhanahu wata'ala da ba su karbi jarraba da dan adam ya ce shi a jarraba shi ba da Allah ya ce zan yi jarrabawa ba da amana ga wanda ya ga zai iya zai iya tunkarar jarrabawa nan duk suka ce ba za su iya a bar su su yi da'a a haka amma ka a sa su a cikin wato wani kadarku na jarrabawa ba su cin jarrabawa ubangiji su subhanahu wataala ce inna arafna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa a abayna an yi hamilla wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya bijiro da amana amanar ita ce wannan dokokin na yi kaza bar kaza tun lokacin da Allah ya halicci duk halittu sai ci to ga ƙunshin dokoki wa zan ɗorawa ba shi dama in ba shi ‘yanci cikakki na ya yi ko kai ya yi sambai suka ce ba su iya ba ƙasa ce ba ta iya ba duwarwar suka ce ba su iya ba suka ji tsoro suka firgita suka ce ba za su iya a basu su zama masu ɗa'a a haka amma ka a basu wani abu jarrabawa a basu wani yanci Wa amala hal insan dan adam ce shi ya tare a rana da ka yace shi ya ji ya gani a bashi zai iya Allah ce innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya tabbata mai zaluntar kansa ne mai yawan jahilci bai san abin da ya taro ba hmm. shi yasa Allah ya ce inna hadainahu in ma shakiran wa imma kafura aka baka cikakken yanci bagiji bai tirsa saka ba bai kuma yadda wani ba tirsa saka ba na ikraha fi din afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin cika a tirsa tirsasa kowa lasta alaihim bi musaytir kai ba bai tirsasa musu bane saboda Allah bai tirsasa maka ba sai ya baka dama ya baka cikakken iko lokaci zaka zabi shiriya ubangiji sai taimaka maka sai ya taimaka maka sai ka ga shirya nan ta zo maka cikin sauki kuma ka same ta arha wanda kuma ya zaɓa wa kansa shirya, shi ma sai Allah ya bashi wannan ikon shi ma sai ya taimaka mishi akan wannan amma ya san cewa mai zaɓa wa kansa to nan ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin cewa waɗannan halittu duka suna yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada cikin su duka babu wanda yake bijirewa Allah subhanahu wata'ala ko ya ja da ubangiji su wata wata'ala a cikin dokansa sai dan adam na haka a cikin mutane da yawa akwai waɗanda su ba sun yi mubaya sun bi wa kathirun minan nas yawa daga cikin mutane wato daga cikin akwai mu'minai tsiyawa waɗanda suke yi wa Allah subhanahu ta'ala sujjada bisa raɗin kansu da zaɓin kansu ba don an tilasta su ba ba kuma waccan ubudiyya ta ba yadda suka iya ba a ubudiyya ta su yi wa Allah sujada su karɓi addinin musulunci su yi wa Allah bauta su bi dokokin Allah su yi abin da ce, su bar abin da ce. ci to akwai waɗanda su ma suna cikin waccan tawaga wa kafirun haqqa alaihi alaihi al'azab ba da yawa daga cikin su kuma azaba ta cancanta gare su saboda haka waye ya asara wanda ya shiga cikin waccan tawaga da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa da wanda suke sama da wanda suke ƙasa da rana da wata da taurari da duwar wasu da dabbobi da duk wanda tawagar masu biyar Allah wanda yake cikin wannan tafiya shi ya asara koko wanda ya ware kansa shi ya ce ba zai shiga ba babu shakka wanda ya ware kansa ya ce ba zai shiga sai ya asara wato da ubangiji subhanahu ta'ala amfanuwa yake da bautar masu bautarsa da babu abin da zai rage shi da komai ku nawa ne kuka kuka bijire wa ubangiji subhanahu wataala cikin ku ne ku ɗan adam da aljanu mutane ne da aljanu a cikin ku ne aka samu bijirarrun amma duk sauran halittun da Allah ya yi wanda sun ninninka ku ba kaɗan ba ba ma a kiyasta yawan ku akan yawan sun bi Allah subhanahu wataala inda a ce Allah subhanahu wataala ta ce to da me za ku cutar da shi ku ɗan kaɗan Eh? in ka samu yardar waɗanda ke kewaye da kai jama'a da yawa da an samu wasu 'yan tsirari suna nuna maka ɗan yatsa shi za ka kula su ba ka ci komai ba to bari ubangiji <coughs> rabbul arba saboda haka ɗan adam kai ne a wulaƙance idan ka ce ba za ka bi Allah su subhanahu wata'ala ba ka ce ba za ka yi sujjada ba kamar yadda sauran su kai sujjada Allah ce wa kathirun haqqa alaihi al'azab da yawa daga cikin su azaba ta tabbata akan su sun cancanci azabar ubangiji su subhanahu wata'ala domin sun kisi wa Allah biyayya bisa raɗin kansu bisa soyayyar kansu Allah ce wa mani yuzini lahu wanda duk Allah ya wulaƙanta fa ma lahu min mukrim to babu wani mai girma shi wannan ka'ida ce dunkulalliya gamammiya kuma mai aiki akan kowa a kowane lokaci a kowane zamani waman yuhilillahu fa ma lahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakanta shi to babu wani wanda ya isa ya girmama shi babu shi a wulakance ki ubangiji subhanahu wata'ala yana wulakanta kafiri bisa kafircinsa shi yasa za mu ga alkur'ani gurare ɗaya da ibn taymiya ke fara asfarim al-maslum na cewa inda kaga azabun muhin za ka kafirai ce ba inda Allah sifanta wata azaba ta wani mumini da muhina ko muhinun sai kafiri wa atanna lil kafirina azaban muhina wala yahtabanna wala yahtabanna alladhina uh, kafaru annama nubli lahum خيرا da, إنما نبلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين على شكرا وأن نسك كافرتا cewa wannan talala da muke musu dama da muke basu muna yi musu ne alkhairi gare su a muna yi musu ne don su ƙara yawaita laifuffuka ce wale hun azabin muri suna da azaba mai suna da azaba mai tsanani الذين كفروا بآيات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين wadanda suka kafirce suka kare ta ayyukan suka kafircewa suka kafirce suka kare ta to suna da azaba muhinu mai wulaƙantarwa muhin daga ahana yuhilu ne to azaba ce mai wulaƙantarwa azaba ce duk wanda ta sami shi za wulaƙanta ba zai taɓa zama mai daraja ba Ba ka duk inda kaga an sifanta azaba da azaba ta wulaƙanci, azaba mai wulaƙantarwa za ka samu azaba ce ta kafiri don haka idan ya zanto duka halittun Allah subhanahu wataala suna yi wa Allah sujada suna kaskantar da kansu ga azamar ubangiji da girmansa da jabarutinsa suna biyayya ga izzarsa suna miƙa wuya ga cikakken ikon Allah subhanahu wata'ala wannan shi kaɗai ya nuna cewa ubangiji shine ar-rabbu al-ma'budu ubangijin kowa ne abin bautar kowa kuma shine al-malikul mahmud ne mai cikakken mulki kuma ne shayabo kuma wanda duk ya karkace wa bautar Allah ya kauce wa bautar Allah subhanahu wata'ala to wannan shine yayi bata bata mai nisa yayi asara asara mabayyana haka Allah subhanahu wata'ala ya kasa rundunar ko halittun gida biyu ya kasa rundunar masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala waɗannan sune al'iliya sune a sama sannan kuma waɗanda suke kaskantattu wanda suke sama sune wanda suka gane hanyar Allah suka bi hanyar Allah subhanahu wata'ala suka kama hanyar da za ta kai su gare shi don haka waɗannan su ne za su samu karamci za su samu girmamawa daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kama hanyar Allah to wannan su ne maɗaukaka su ne masu daraja su ne masu mutunci su ne za su samu girmamawa daga Allah subhanahu wata'ala sai a safala kaskantattu wulaƙantattu su ne wanda ba su san hanyar ubangijinsu ba ba su ma nemi su santa ba to waɗannan su ne wulaƙantattu su ne tozartattu su ne lalatattu su ne Allah ya ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakanta shi to ba kada wanda zai girmama shi saban Allah shine babban abin da yake jawo mutum wulakanci sabawa Allah bijirewa ubangiji subhanahu wataala shi yake jawo mutum ya saraya eh, wato mutuncin sai ya saraya a gaban ubangiji subhanahu wataala mutuncin sa kuma ya zube a wurin duk wasu masu mutunci al-hasan al-basri yana cewa hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahu masu saban Allah da suke sabawa Allah sun zama wulakantattu ne a gurin Allah shi yasa suke ta sabansa da a ce suna da mutunci da daraja a gurin Allah da ya katange su ya kare su ba za su faɗa cikin sabo ba da ka gan shi yana saban Allah to Allah ne ya ɗauke shi a wulaƙance a wulaƙance ki a gurin Allah amma da yana da karamci a gurin Allah to da Allah ya ba shi kariya ba zai yi saban Allah ba saboda haka idan bawa ya wulaƙanta a gurin Allah subhanahu wata'ala to shikenan babu kuma mutane babu kuma wanda zai iya ɗaukaka shi ya ba shi daraja mutane ko da sun girmama shi za su girmama shi ne saboda buƙatarsu da suke da ko saboda suna tsoronsa don wata bukata da suke da ita a gurinsa ko kuma don tsoronsa da suke ji amma ba don yana da mutunci a idansu ba wanda duk ya rasa mutunci a wurin Allah mutane ba za su kalle shi da mutunci ba ko da za su yi masa ƙarya da baki ne saboda bukatar da suke da ita a gurinsa ko saboda tsoronsa da suke ji inna Allah ya faru ba ya sha Allah yana aikata abin da ya ga dama a cikin halittarsa don haka yana girmama wasu ya datar da su ga bin Allah subhanahu wataala wasu kuma ubangiji su bani wata wata'ala ya rabu da su su taulakanta cikin saban Allah ranar da alkiyama za ta tsaya a nan ne Allah su bani wata ala zai yi hukunci zai kuma raba gaddama a tsakaninsu Allah ka samu dace abinda muka yi na daidai Allah ka ka ba mu lada da kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh